dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani dad kahani da wahala goma dad ta kahani dad kahani daɗi ka hene, dan wahala goma daɗi ta ka hene, yan mata in ka kuka bani hena ki in kuka ki kuma ni banki da wahala goma ta ka hene. daɗi ka hene, wayo wayo wayo wayo wayo wayo daɗi ka hene, wayo wayo wayo daɗi ka heni. na je wai ka kahe ni dadi da wahala da wahala da wahala gwamma dadi ta kahe